yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan rana mai tarin albarka ranar Juma'a wadda yau shida ga watan tara miladiyya shekara ta 2024 yawwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah a cikin yadda Allah muka zo domin sauke wannan farali na sallar juma'a wanda san a hutubar mutewa za ta yi tsokaci za ta yi magana a kan wata babban magana ita ce alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki yawa shi ne na cewa komi tsanani komi bala'i komi zafi komi wahala a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai kawo fita. Kamar da Bahaushe ke cewa komi nisan jifa ƙasa ta yi. To lalle tabbas Allah zai kawo mafita. Idan muka duba a cikin Alƙur'ani da mana Zauna zauna ba da yadda ka kama tsallakar wuyan mutane wata rana a yin sula da sula yana hukuka kama haka ya gaba wani yana wuce ce zauna kafin cikar da mutane ba ka mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a idan muka koma alqur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga kisoshin magabata tun daga babanmu annabi adam abubuwa ga farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam da annabi Ibrahim da annabi Idris da annabi Ishaq da annabi Yaqub da annabi Ibrahim har girewa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su kowanne su ya haɗu da jaraba mutanen su sun haɗu da jaraba amma a ƙarshe duka wahalar da aka yi duka wahalar da aka yi a ƙarshe sai Allah ya kawo mutu mu kula da mu manta da yake babu lokacin da za mu kawo muku tsanancin da annabawa suka shiga amma mu tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da labarin da sallallahu alaihi wasallam sai da aka sa musu tattalin takunkumi na tattalin arziki ba a sayar musu ba a saya gare su shekaru suna cikin wahala suna cikin wani gida koyi ba su iya bayyanar da addinin su a damun alfam idan mutum ya musulunta yana da rauni bai iya bayyana wa sai dai a koyi kai kan a sumayya da ita da mijinta yasir da ɗansu dukkansu sun sha azaba a kan tsanani su ne ma farkon shahidai a musulunci mu duba abin da sai na bilal ya haɗu da shi amma da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kai wata rana sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka nemi muna Allah ce ka yi muna addu'a tsanani ya yi tsanani bala'i ya yi bala'i ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya in gaya muku wallahi mutanen da suke kafin ku ya akwai lokacin da za a ɗauko wani a tsayi da shi a saka zamtu tun daga kan shi ƙololuwar kan shi madigar kan shi a yanka shi da zamtu har ƙasa a raba shi biyu amma wannan bala'i bai hana mutane suka ci gaba da zartar da abin nan addinin Allah ku yi haƙuri kuna gaugawa ne wallahi Allah ya kaucewa lalle sai ya kawo mafita jiya alhaku wa da haka albaku inda albaku na kafa suwa walaki mafita tana nan a ƙarshe an yi misalin zuwa a yanzu da Allah ya tashi kawo mashi sauki sai kawo mashi sauki cikin sauƙi aka yi buɗin makka annabi cikin izza ba a zubar da jini ba ko wanda aka zubar da jini annabi ne ya bani iko ya ce wani da wani da wani da wani mutum goma sha da annabi ya faɗa ya ce ko da da su tuka ka'aba suka makalkale a kashe su amma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari ya ce inna fatahna laka fataha wallahi ya rasulullah alƙawarin Allah mai maka buɗi a lokacin da ayar nan ta sauko ba amma ya buɗe ba amma don Allah nuna mai tabbas Allah ya ce an liya wa fi baraka ma riga an yi ليغفر لك الله wa تقدم من ذنبك ويتم mustaqim wa صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله اكبر وهذا جماعه nake ba kaina da ‘yan uwa bishara halin da muke ciki a wannan ƙasa da ma duk duniya muyi haƙuri mu yi haƙuri mu goma ma Allah da tuba mu ci gaba da ibada mu yi abin da muke iyawa kada tsanani ya ana kai wani abu wallahi mafita da taimakon Allah yana nan sai dai yaushe ne Allah zai kawo mafita mu ba mu sani ba yana nan wajen Allah mu wanda ya san gaibu shi ya san lokacin da zai kawo mafita yau ne in an jima ne gobe ne bayan wata ɗaya ne bayan shekara ɗaya ne bayan shekaru Allah shi ya bar a kan shi sanin cewa za a yi fita shin kun san mutanen annabi Musa alayhi salam shekara arba'in ya yi yuzabbihuna bana'ahum eh wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dhalika bala'un min rabbihim shekara arba'in Allah ya jinkirta mashi a ƙarshe Allah ne ta shi kama fir'aun idan ya kama shi cikin ruwa Allah ya mako shi ba haka hudu Allah ne ba haka yake kira da kaina mu yi haƙuri mu ƙara haƙuri mu yi haƙuri mu ƙara haƙuri wannan shine Allah ya yi ci a cikin alƙur'ani isbiru wa sabiru wa rabitu ya ku mumminai ku ya hakuri ku ƙara haƙuri ku kasance cikin tako ko da ta faru amma sharaɗin guzurin hakuri nan da za ku yi guzurin da zai sa ku iya nacewa ku tsaye a kan duka ku shi ne tsoron Allah ba ku kuma Allah da tuba bal ma Allah ku da sarki ya ce alƙawarin Allah duk wanda ya ji tsoron Allah lalle Allah zai mishi ومن ya الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب don haka mu ji tsoron Allah wallahi Allah zai nuna mafita da wannan ya da muke ciki kuma sai ya arzanta inda ba mu zato a ana cikin tsanani ana gan abin wani in Allah ya so a a lokacin yanzu zai yi kuɗi zai samu kuɗi kuma halas malas zai samu kuɗi da arziki fala fala fiye da lokacin da ba wannan ai Allah yana da ikon shi don haka jama'a a wannan cikin abubuwa na nasara bisharori da suke nuna mana lalle buga, Allah yana kusa abubuwan da suke faruwa dama a cikin ɗabi'a ta ubangiji sai tsanani ya yi tsanani kamar da Allah ya gaya mana mutane sun girgiza mutane sun abin nan sun shiga tsanani sai Allah ya kawo sauki yanzu a cikin ƙasar nan abubuwan da irin gyaɗa da ake gasa ma talaka a hannu wani irin tsanani ne talaka baya ciki wani irin tsanani ne talaka baya ciki 'yan ta'adda bala'in da suke sa mutane wani irin tsanani ne dan adam bai shiga ciki ba a wannan ƙasa to don haka dama ɗabi'a ta ubangiji sai tsanani ya yi tsanani sai Allah ya kawo ya kawo farashi ya kawo mafita amma kada mu wa Allah gaugawa kada mu ce maga Allah da muke son yayi muna mu bar Allah da ikon shi Allah dai shi ne malikin mulki kuma Allah shi ne mutum mulka mai shawo kuma Allah shi ne ke saukar da mulki mai da shi matsayaci kuma shi ke elevate din matsayaci mai da shi mai mulki wato izzu ta shawo ta zilzuwan ta shawo Allah ne ko ba Allah ba amma ya haɗa mana daidai Allah bai kama da yake Mun haka mu ci gaba da addu'a Allah ka mu wani gida kai ya ishe ka sanin cewa sauki yana nan tafi yanzu wannan yan ta'adda mu duba abin da ya faru a wannan sati a wani wani dan uwa da yan ta'adda suka kama bayan sun kama shi suka kashe ne direban sannan direban wani ya la'a suka sassara shi suka jefa su ai wannan bala'i ko lokacin boko haram ba ku shi ko lokacin da an kai bala'i da annan zango ka ta wasu wannan bala'i gwamnati ba ce ba Allah san sanke da dan siyasa mun ga ko ko koyi Allah ce da kada ka fara da kalmin Allah to don haka annan zango ka ta ko wannan ko wannan wancan lokacin ba ya wani kaji wannan bala'i yan ta'adda suna cin su ba kwakwa ɗazu ko cire naman na manta nake ga wani malami ya bugo min da da yawa mutane sai zato mai ni ne aka abin da cikin ba ni bane alhamdulillah saboda sunan wanda ake ce abin da sunan shi sunan mutane aboki na mani nace ai ni ba dan sati da suka wuce na je gida ba wajen shekara ta da wata sai ce to kai malam shekara ɗaya da wata hudu ni shekara biyar marabina da garin sannan waɗanda suka yi saura ba su samu suka fito ba ƴan ta'adda sun bautar da su sun hana musu fita kuma suna nan suna musu noma su yi musu noma in sun ga dama su ba su abinci in ba su ga dama su zabe su babu da za su in kuma kan fita zabe su hannu a wannan ƙasa ba akwai masu mulki akwai shugaban ƙasa akwai gwamna akwai ciyaman akwai da yanzu kai baka isa ka bi hanya yanzu ba daga abuja zuwa kuma baka isa ba kullum sai dai talaka ba mu Allah ya bi haka nan ba ya sai wala da sauki na nan amma yaushe ne ba mu sani Allah shi ya sani a wannan kasar fa inda kake gane sauki yana nan tafi ana cikin bala'i talaka da ƙyar yake samun ya ci abinci ko da so ɗaya a rana mai ya yi tsada wutar lantarki ta yi tsada ga tashin hankali still dai masu mulki babu tausayi aka ƙara daɓa da wahala aka ƙara kuɗin nan aka ce wani ƙasa ita ba za ta toki leverage ko wani irin turanci suke yi na wannan mai ko aka aka tsara mata duk wani wannan mutanen ba su da tausayi wani ba Allah ya samu mai bai kai da gidi ba amma yanzu mai ya kai kusan naira kai kan a jamhuriyar arewa masu nisa akwai da ake sai da mai dubu ɗaya da ɗari Wani ya rashin tausayi. ina nan tafi dama sai tsanani ya yi tsanani sai Allah ya kawo fita lokacin da mutanen annabi a annabi Musa suka shiga tsanani ba sannan Allah ya kawo sauki ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar annabi ya daga hannu ana cikin tsanani ba lokacin Allah ya kawo sauki ba to dan haka wallahi masu mulki suna ba da tausayi ƙwarai suke ba da tausayi saboda wato duk wanda ya karanta tarihi ya fahimci yadda Allah ke zantar da abin da nashi wala dole masu mulki su ba sai duk abin da mai mulki zai yi da wani abu da jin daɗi da mijantu duk waɗannan masu mulki din mu nan babu wanda yake lazzan shekara 60 babu wanda ya kasan shekara 60 to kai kuma yanzu duk wanda ya kai shekara 60 ma ya kai shekaru ma ya expire ma sauran kwanakin da aka bakon shi na alfarma ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'umma ta 60 a wasu al'umma to yanzu kai ka kai shekara 60 mun Allah ba kamata ka komo mu ubangijin ka da gafara ko domin ka samu sauƙin hawa da shi amma manyan mu an ku cikin dogon kuɗi a cikin wannan suke kokarin su sai jirgin sama a cikin wannan eh, lokaci wannan shekarun suke kokarin su sai motar da ba wani bai taba hawa ba la ilaha illallah ba dan annabi ya gaya mana ba cewa dan adam yana da dogon buri wala ya yamma ufahu illa turab watan sai ya wuce yake ban buri wala da abin zai zai ƙara ba mamaki amma yanzu ake wanda ya kai shekara 60 70 wai har yanzu bai tunanin komawa Allah kuma wai ba ma komawa Allah ba wai kokari yake ya musguna ma dan uwan shi talaka wallahi masu mutu yana da sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yarham la yarham duk wanda bai da tausayi shi ko Allah ba ke tausayi shi annabi yake cewa irhamu man fil man fil ardi yarhamhu man fis sama ku ji kawon waɗanda suke dogon ƙasa bayan Allah shi kuma sarki mai rahama wanda yake a sama ku ji kawon don haka har yanzu dai ba za mu yi muna kira ga shugabannin sun yi tsoron Allah Wala dai duk tsananin da aka yi wallahi dole mutum ya tafi ya bar Najeriya ya mutu ya bar 'yan Najeriya. Ko ba haka ba? Ai na saka da ba gidan gwamnati ba. Don haka duk tsananin da zagaye kana ganin kayan manipulatin da ka gama tare kuɗi ka gama abin nan a ƙarshe da Toronto. Wallahi ya ishe ka. Ina tuna har daga cikin mutanen shi wanda suka tafi daga na Abuja zuwa Katsina suna kuka a cikin makarauta su ba kuka ya mutu suke ba wai yanzu number one ne a ƙasa shi ne eh, a Najeriya shi ne a duniya mutum nawa shugaban ƙasa na kan mutu kuma ko ba mutu kan mutu ba za ka mutu yanzu ka duba yanzu Obasanjo an tabbatar da duk cikin shugabannin kasashe babu wanda kai lafiyar Obasanjo amma yanzu kai da ganin Obasanjo sai ya ba baka tausayi yana da yafi ba saboda shekaru ai an ta masa sarki ko bai ba ko bai bakka da shekaru da tsufa ka ya wala ka da gidan wani mai kuɗi a da yake da shi duk nan na mai duk wanda za a ba abin da yake da shi wala ya kashe shi da ma kuɗi amma kun san wani abu ya wuce shekara tamanin tsufa ya kama ba za su ni bani tausayi ni da aka sa dubu ba kai kudin shi ba amma wallahi ya bani tausayi to don haka ko Allah bai kashe ka ba ya barka kawai da shekaru wallahi ka abin tausayi kai Allah Allah ba abin wasa ne Allah ba abin wasa ne Ma haka jama'a mai hakuri mu yi hakuri bane tsananin da muke ciki Allah zai kawo mu mun gane ko mu mun yi zaton maganar mai da aka zo muna zaton a jaye tallafin mai yanzu kuma ko malamai da suke magana cewa kada a yi zanga-zanga na ga yawan malamai sun kusan cewa mu ba mu ci a zanga-zanga kuma ba mu ci a kuɗi da sun ke cewa ne karatu to kaga a ƙarshe kenan dama an ce idan mai kan wuta in masara ta take gida kun gani ko to gaskiya har yanzu wannan gwamnati kuna da dama ta gyara kuna da shekara biyu da yan kai wanda shekara biyu da yan kai lokaci ne mai tsawo yan kun so ku gyara za ku gyara ba lokaci bai kure ba ba za a yi an kwashe kuɗin Najeriya ba ɗaya domin ɗan Najeriya bai sauki ba a hasara ba a hasara a haka muna kira gare ku ku gyara in ba ku gyara ba mun ba ku da ubangijinmu mu mu dai mun san ubangiji yana son mu ko ba haka ba eh Allah yana yana yana son bawan shi talakai shi fiye da wani shugaba yake son talaka in ma yace masa fatan Allah ba mu hakuri Allah ya ba mu a gyara shugabannin mu suna ne shirya Allah shi shirya mana su yan ba su da ya Allah kai wanda ka halaka amana Allah kai ne ka halaka fir'auna ya Allah kai masa da kai don haka mu no apology in suna da ruwan shirya Allah shirya su in ba su da shirya ya Allah ka kawo wani wanda suka zama a kai don ko da yaushe kai a addu'a na cewa Allah ka mana canji a ko da yaushe na gani kun san lokacin da aka yi abin nan na na Buhari ana ta cewa canji canji ko ba al'adu dai ana gani akwai wani makon kwamiti da na gani na wani yana cewa ka haɗa saboda bala'in da aka shiga lokacin Buhari kai mamakin ma kake wai yanzu za a wani shugaban kasa wanda zai zo zuciya shi ta kekeshe irin ta ba ya ce ya ce abin nan matasan Najeriya da daye ne babu abin nan babu sai ana yi to sai Allah ya kawo canji wallahi ko ni dai bai tunani ba mun ga ko to don haka ba canji za mu nema ba ya Allah ka kawo mu da canji na alƙali kun ga ko dan ka ka ba wani da haka ku yi addan canji Allah ya kawo canji a kawo inda su kuma kama zuwa gidajen mutane za su yi su kawo sa ana musu nuni billahi ne ko kuna nan baiwa to don haka in za ka yi canji ka yi canji na alkhairi Allah shi san wanda ya zama alkhairi amma kafin sannan in suna da wani da Allah da shi ne kuma ka ba su hikima yadda za su yi kun gane ko ka ba su hikima yadda za su yi ko dai yanzu talaka kun gane ko yanzu talaka ya shi mu jiki wallahi daga gida na zuwa nan akwai inda in na yi lanti ba na san idan bi ayo da mini nan dai kafin nan bai ga ko ta kowa yan tafi tafiya ba ta dole ba ce dole shi ayi ne kun gane ko ba ku lokaci saboda saboda babu kuɗin da za ka sha mai sannan man ma ba ko ina ka samu shi ba wani bai faɗa min a sokoto ƙarfe uku da dare suke tashi wasu ma cikin layin suke kwana domin je su samu su kai da mai yanzu a ce a Najeriya muna cikin waɗanda ke ba da mai a duniya a ce yanzu mai wannan ya ba talaka mai dai wanda muke da mai ɗin nan mu ne na nawa da yawan mai a duniya amma a ce wai ya ba talaka kuma shi ke nan saboda shi sun sun manya babu wansu to a ƙarshe dai muna yi wasu ci shugabanni ku je makabarta ɗan nan ku je Abuja ku je wannan makabakin kudu ya akwai bambancin wani mai mulki da wani mai mulki ba ya duk ɗaya don haka ko ku nan da kuke gani dan lokaci kaɗan ko wannan wanda suke gana mana azaba kun san da wahala sai shekara hamsin a duniya eh suna shekara a hamsin mu da ba su ɗaya ko su ba su san za su shekara hamsin ko su ba su shekara hamsin wani abu ne الله يرضى على شيء اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اتم وانصر بعد الحديث وعن ربك رب العزه عما يصفون على المرسلين الحمد لله رب العالمين